بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم يتي ينا أنبتا من فائدو جن أنبتا الله يتي الحادية والإشرون فائدة تأشرين دا daga cin fa'idojin da ake samu ake cin gajiya su idan an ambaci Allah Annama ma yazkuru bihil al-abdu rabbahu azza wa jalla lallai abin da bawa yake ambatan ubangijinsa mai buwaya da ɗaukaka da shi min jalalihi na girman Allah kaga idan ka ce Allahu akbar ai kana faɗin girman Allah ne Allahu akbar yana ɗaya daga cikin zikirwa masu daraja ko yana ɗaya daga cikin abubuwan da idan mutum bai da kuɗin da zai yi sadaka to sai ya abu yayi wannan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan wa tasbihi da kuma tasbihin da ake ma Allah tsarkake shi wa tahmidihi da gode masa da ake yi kun ga wannan da ake duk bayan sallah ko to wannan yuzkaru bi sahibihi inda shiddati to wannan na jawo a ambaci bawa da shi a lokacin da ya shiga tsanani wannan abin da kake ma Allah subhanahu wa to kai ma za a tuno da kai a ambace ka a lokacin da ka shiga tsanani فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ya fitar da hadisi a cikin musnadinsa kamar yadda kuma sauran arruwatu su ma suka fitar a cikin littafansu waɗanda ba musnadai ba kamar ashabu sunan manzon Allah sassan alaihi ya ce inna ma tazkurunahu min jalalillahi azza wa jalla lalle abin da kuke ambata na girman Allah mai buwaya da ɗaukaka min at na haylala da kuke hailala la ilaha illallahu da kuke faɗi wa takbiri da kabara da kuke wallahu akbar wata tahmidi da hamdala da kuke ma Allah subhanahu wata'ala to ya ta'atsafna haula al'arshi suna zuwa su makale in kunyi waɗannan zikiroran to suna zuwa su su ratayi da al'arshi ya ta'atsafna haula al'arshi suna zuwa su je su maƙale a jikin al'arshi su haɗe da al'arshi su zage al'arshin Allah subhanahu wata'ala mai daraja lahunna da wiyun kada na hali. za su rika irin za su rika wani kuka kamar irin kukan dabino idan mutum ya shiga bishiyar dabino duk da mu nan ba mu da su idan ana iska za ka ji dabino na wani shi ne ake ce masa dawi to waɗannan hailalolin da waɗannan takbirorin da waɗannan tahamidojin da mutum yake yi to suna zuwa su je su makale da al'arshin Allah mai daraja shi kenan sai su rika wani irin kuka ko su rika wani sauti kamar irin yadda bishiyoyin dabino suke yi idan iska tana ɗan kaɗa su yuzakkirna bi sahibihinna suna tunatarwa a game da mai su wanda ya yi su fala yuhib afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yuzakkiru bihi shin ɗayan ku baya san abin da za a riƙa tunatar da shi da shi a rika tunawa da shi saboda sanadiyar wannan su za su rika ambato suna ce ma Allah subhanahu wata'ala bawan kawa ne yana maka tasbihi yana maka abin da ka ce ya yi mu mu da ka ce ya yi mu ya Allah yana yin mu so da ka idan mutum ya shiga cikin tsanani shi kenan Allah subhanahu wata'ala yana tuna da shi shi kenan sai Allah madaukakin sarki ya ba shi gudunmuwa kuma ya taimake shi kuma dama ai akwai alhadisul qudsi ko hadisin sayyidina abdullah ibn abbas ko wanda manzala sama ya karantar da shi aqida yace ya gulamu ta'arraf ila Allah fi shidda ya'rifka ta'arraf ila Allah fi raqa ya'rifka fi shidda to daga cikin allah ta'ala fi fi raqa akwai zikiru sanin Allah a lokacin da mutum yake cikin jin daɗi shi ne riga ambaton Allah madaukakin sarki ko bi lisanihi ko bi jananihi ko bi arkanihi ko da baki harshen sa ko da zuciyarsa ko kuma da gaɓoɓinsa mutum ya yawaita yin wannan idan ya shiga cikin tsanani sai kuma Allah ta'ala shi kuma ya sa a tuna da shi shi kenan sai Allah ya kama mishi ɗauki ya kama masa gudunmuwa sai ya zama tsananin da zai shiga alal aƙalla Allah ya bashi haƙuri an sha ambata mana tasirin haƙuri idan musiba ta sauko wa mutum ya yi haƙuri to ya ci riba ya tsallake matakin farko daga cikin matakin wannan musiba amma ya ƙi yin haƙuri to musiba ta zama biyu ta nunku amma idan ya yi haƙuri ya more a saniya wal ishiru mas'ala fa'ida ta 22 anna al-abda lallai bawa idza arrafa ila Allah ta'ala bi dhikrihi fi rakha'i kun ga gashi ne yana da alaka da wancan idan bawa ya san Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake cikin jin daɗi shine ar ga lafiya Allah ya ba mutum tana cin manyan manyan ni'imomi ko tana cin usulun ni'ami lafiya sannan bayan lafiya gashi yana cikin zaman lafiya al'amnu kenan wancan asiha al'amnu ga zaman lafiya ba rigima ba tashin hankali sannan kuma na uku ga almadu ga dukiya in ya dan juya aljihun sai ya ji akwai dan abin kashewa to yana cikin wannan amma bai manta da Allah ba wanda kuma irin waɗannan abubuwan guda uku su haɗu ga mutum to jarabawa ce ta Allah da wuya Allah bai jarabi mutum kuma da sabo ba Hmm? idan Allah ya haɗa ma mutum waɗannan ni'imomin guda uku to sai kuma Allah ta'ala ya jarrabe shi da sabo to idan ka ga Allah bai jarrabe shi da sabo ba to sai ya gode ma Allah Allah na san shi shi yasa duk lokacin da ni'ima ta sauka to akan bambance na Allah da waɗanda kuma ba na Allah ba waɗanda suke na Allah to la yubaddiluna ni'matallahi kufran la yubaddiluna ni'matallahi kufran bal yashkuruna Allah ta'ala za su gode ma Allah godiyan nan su gode ma Allah da baki su gode ma Allah a cikin zukatansu sannan kuma su gode ma Allah ta gaɓoɓinsu a aikace a ga suna bauta ma Allah maɗaukacin sarki shi yasa ai abu mafi abu abu na kusa kusa da za ka yi idan idan aka ce gashi abu ya zo na ni'ima mutum ya faɗi ma Allah ta'ala sujada shi ne matakin farko su judu shukur alamar kai na Allah ne kenan to kun ga wannan kenan to shi kuma wannan a rafa hufi shiddati idan ya san Allah a lokacin jin daɗi to sai Allah ta'ala ya san shi lokacin da yake tsanani wa qad jaa asarun ma'anahu anna al-abd al-muti' zakira haqiqa wani asari ya zo ma'anarsa lallai bawa mai biyayya ga Allah azzakira lillahi ta'ala wanda yake ambatan Allah idza asabatu shiddatun idan wani tsanani ya same shi aw sa'ala Allah ta'ala hajatar ko kuma ya roki Allah wata buƙata. ƙalatul mala'ikatu sai mala'iku su ce kun ga ya ce mana asari ya faɗi ma'anarsa kenan kun san mun sha yin bayani kan asar asar zai iya yi wa magana maganganun sahabbai ko maganganun tabi'ai mun gane ai sannan ana ce ma irin abubuwan da suka tabbata aka samo su a littafai waɗanda suka gabace mu kamar at-taura ko az-zabur ko al-injil su ma ana ce musu al-asar ana ce musu al-asarul ilahiyya irin wasu maganganu da aka samu daga littafan da suka gabata kuma ba su ci karo da abin da ke hannunmu na addinin mu ba to su ma ana ce musu al'asar to sun yi kama da irin wannan to ne aka ce bawa wanda ya kasance mai biyayya ga Allah mai ambatan Allah idan tsanani ya same shi ko ya roki Allah wata bukata qalatil mala'ikatu sai mala'iku su ce ya rabbi sautun ma'ruf sai su ce ya Allah wannan sautin ai sanannen sauti ne kullun yana ambatan ka an san shi min abdin ma'ruf daga bawan da aka san shi kullun ya tare da mu yake ya Allah Allah wannan yana tare da kai kullum yana ambatan ka so da ya Allah amsa masa bukatarsa wal ghafilul mu'rid amma gafalalle al mu'rid mai kau da kai anillahi daga barin Allah azza wa jalla mai buwaya da daukaka idza da'ahu idan ya roki Allah ya kira Allah wasa alahu ya roki Allah wani abu qalat al mala'ikatu sai mala'iku su bada amsa su ce ya rabbi ya Allah sautun munkar wannan sauti ne da ba a san shi ba min abdin munkari daga bawan da ba a san shi ba walillahi masalul a'la ai a duniya akan yi haka ana ba da labari cewa a fadojin sarakunan mu idan mutum ya je da wata bukata tashi to in dama tun asali baya mafa da hidima sai fada sai su ce ba a san shi ba shi wane ne duk da sunan shi fa ana ji a gari sai ce ba san shi ba amma idan yana infaki yana hidima to da ya zo sai a hashi kenan kawai fadawa sai su isar da bukatarsa to balle Allah ta'ala mala'ikunsa idan mutum ya zan yana ambatan Allah ko da yaushe da ya ambaci da ya kira Allah cikin tsanani sai su ce ya rabbi sautun ma'arufin min abdin ma'arufi idan ko dama can gafa lalle ne ba ruwan shi da Allah baya zikiri baya ambatan Allah yanzu ya shiga tsanani sai mala'iku su ce ai ba a san shi ba sautun munkarun min abdin munkari wannan sautin ai ba mu san shi ba mun gane so da ka ambatan Allah na sa Allah ya tuna da mutum a lokacin da mutum yake cikin tsanani da ya roki Allah ta'ala sai Allah biya masa bukatarsa as-salisatu wal 20 fa'ida ta ashirin 23 annahu yunji min azabillahi ta'ala lallai zikiri yana tseratarwa daga azabar Allah maɗaukacin sarki kama qala mu'azun radiyallahu anhu wa yarwi wa yughwa marfu'an kamar yadda sayyiduna mu'azu ɗan jabal radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito kuma an ruwaito hadisin wa yughwa marfu'an an ruwaito hadisin cewa annabi ma ne ya faɗa ba magana sayyidina mu'azu ɗan jabal ba ma amila adamiyyun amalan qattu wani ɗan adam bai taɓa yin wani aiki ba ko so ɗaya an jalahu min azabillahi azza wa jalla wanda ya fi tseratar da shi daga azabar Allah mabuwayi da ɗaukaka min zikirin lahi ta'ala fiye da ambatan Allah maɗaukakin sarki zikiri zikiri yana ba abin da mutum zai yi tseratar ku duba ƙarshen suwatu Ali Imran ai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar da ayatin li ulil albabi sai aka ce me allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar suka ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar ku duba الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار kage ku kalli siyakin an siffanta su da ambatan Allah ƙarshe cikin addu'o'insu rabbana faqina subhanaka faqina azaban nar sannan kuma suka ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu ashe zikiri shine ya fi tsiratarwa daga wuta arrabi'atu wal ishirin fa'ida ta ashirin da hudu annahu sababu tanzilis sakinati lallai zikiri sababi ne na neman na saukan natsuwa wannan natsuwa ita ake nema tun a duniya idan Allah ya azurta ka da sakina mutum ya samu daraja ita Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa su kafirai Allah sai ya sanya hamiyatal jahiliyata a zuciyarsu amma me fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina ka gani sannan haka a hunai fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru sannan wannan sakina ita ce Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar a cikin garu saur a cikin kogon saur lokacin da za su yi hijira fa anzalallahu sakinatahu alaihi ka gani to wannan wannan wannan wannan sakina ita ake nema in mutum ya same ta sai ka ga rayuwar shi ba har gido sai a zo wani abin tashin hankali ya zo shi yana nan kaga bai razana ba sai mutane sun zo wannan abin tashin hankalin ya wuce sai su koma kuma suna ma junansu dariya sai a tuno a ce ai wani daban shi bai yi kaza ba sai ka bi ana ba da labarinsa mun gane ai to wannan sakina wa gishiyanin rahamati sannan kuma da da ta rahama Allah ke ma mutum zikiri ke jawo shi sannan wa hufufil mala'ikati bizakir sannan mala'iku su kuma su zagaye su zagaye mai zikirin shari'a kakkada masa fukafakai suna masa faretin ban girma kama akhbara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo sama ya faɗa a cikin wannan hadisi na wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadhakkaruna wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffatuhumul mala'ikatu sannan wa zakarahumullahu fi man indahu kaga ashe zikirin Allah ba ƙaramin abu bane Allah ka azurta mu da ambatanka da zuciyarmu da harsunanmu da kuma gaɓoɓinmu gabaki ɗaya